action. A matsayin executive producer dai a production wato shine kaman abinda tura suke kira overseer duk abinda yake production nauyin na kan shi daga kan script daga kan actors abinda za a ci inda za a yi acting motan da za a hau duk abubuwan da ya kamata a production nauyin na kan shi shi yake tsarawa sannan kuma kowane production akwai tsari wato na budget nawa za a kashe nawa za a biya ma'aikata nawa za a biya actors so dukka budget shi producer shi ne ya san nawa ne budget yaya kuma za a iya kare budget din wanda ba zai yi kaɗan ba ba zai yi yawa ba to kalubalen da yake cikin kwana tsaye shine yawan jama'a kuɗin da ake kashewa abinci kawai da ake ci daga farkon shi har karshe na wata uku na mutum kusan dubu uku da wani abu ya ishi mutum ino zai fasa ma kai balle kuɗin actors da kowane gida da duk abin da aka nuna sai ka biya to nan gaba dai burina shine in ga yadda aka yi employing dina nima wata rana in yi employing kamar mutum dubu ko dubu biyu da wani abu suna karkashi na wato in yi samu gidan tv na wani kaina wadda nima ina taimakawa industry ni dai suna na waziri salihu sha'ibu hong wato shine wash ah, mutumin adamawa ne ni bakilbe ne daga hong allah ya kai ni nta na aiki da nta daga nan har na zo na tafi makaranta na karanci harkan fim na fara tun daga kan mai rike sound wato boom har na kai light daga light na zama jarumi jarumi yau gashi na zama producer